gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin su ma na FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. yau talata 23 ga watan Janairun shekarar 2018 za mu waiwayi maganar dukan yara ne a makarantunmu da sunan koyarwa da kuma tarbiyyantar da su shin ya dalibai ke ji. sunana fatima lawal hassan ina da istiri to ni teacher na bana so kuma subject ina bana so shine home economics kuma bana son home economics saboda teacher tana nuna min bambanci ko da ta sa wasu mutane abu ba taɓa zaɓa na a ciki ba kuma ko da a ce ta san zan iya ba taɓa sani in yi ba to su ma iyayen yaran da ake koyarwa din har ake jibgarsu din da malaman su kansu akwai yadda fa suke kallon lamarin a matsayina na uba a wasu lokuta gaskiya malamai suna wuce gona iri akan maganan punishin ɗin yara a aji wasu lokuta kuma mu laifin mu nemo iyaye muka nuna ma yaran mu soyayya fiye da kima kuma shi tarbiyya ba karatu ne kaɗai ba tarbiyya yana haɗawa da abubuwan yau da kullum na rayuwar dan adam a matsayina na malamin makaranta horo bai takaita akan duka ba kuma duka ba shine mafi ƙololuwa na horo ba ta bakin masanin halayya Dr. Mai Kana Madaki sannan za mu karanto amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. To yanzu kamar yadda Hafsat ta ce za mu fara ne da tambayar da muka muku amma sai muka wayar maganar dukan nan da muka yi sai muka ce shin yaya mutane suke ji game da kudaden nan na jarrabawar gama sakandare wato wayek da neko da kuma jarrabawar share fagen shiga jami'a wato jam. To sakon farko ya fito ne daga Rabi'u Nuhu na Buka. Ya ce Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa. Gaskiya kudaden da ake biya wa WAEC da neko sun yi yawa. Za ka ga talaka ya faro karatunsa tun daga primary har zuwa secondary daga ƙarshe ya kasa biyan kuɗin jarabawa. Don Allah gwamnoninmu su taimaka domin samarwa talakawa sauƙi. Ku tashi lafiya a Oga Usman da Hajiya Safinatu Sa'ad. <laughs> sabi sa <laughs> <laughs> so dangi ce yawwa so dangi kuma ita bace yawwa wannan muna tare da Hafsatu ne dan mai soro yawwa to sai kuma sako na gaba daga baban gida na Yalwa bungudu ya ce gaskiya farashin kudaden jarrabawa wayek da neko ya yi tsada musamman ga jihohin da gwamnoninsu ba sa biya musu ita kuma jam ba tsada ta yi ba kamar ya yi menene kamata ya yi a kara wa ma'adin jarrabawar wato kamar tsawon shekarun da za ta kafin ta tashi aiki kamar shekara biyu ko shekara uku ga wanda ya samu kenan To sai Kabir Umar Gamji ya ce salam yau da gobe a gaskiya yau kun tabo abin da ya daɗe yana ci mana tuwa a ƙwarya. Akwai gaskiya kuɗin jarabawar kammala makarantar sakandare da na jam sun yi yawa kasancewar mu 'ya'yan talakawa ba ma iya biyan kuɗin jarabawar hakan kuma yakan sa karatu yanzu ya fi ƙarfin mu mu 'ya'yan talakawa gashi ni tun shekara ta 2009 da jarabawa bata yi kyau ba kasar har yanzu ban gyara ba. da mm. haka muna jan hankalin mahukunta da su duba lamarin na gode eh, to sai zahardin umar baban yara bici ya ce ya kamata gwamnati ta rage ko kuma ta soke biyan kudaden jarrabawar jam wayek neku domin a taimaka wa 'ya'yan talakawa wanda rashin biyan kuɗi ke iya da karatunsu don allah gwamnati ke duba wannan lamari da idan basira To ga Dauda Umar Januhu mm. ya ce yau da gobe hakika farashin wayek da neko da kuma jarabawar share fagen shiga jami'a wato JAM sun yi tashin gauran zabi. Da haka muna kira ga gwamnati da kuma waɗannan hukumomi da su sassauta domin kuwa wallahi tsadar waɗannan jarabawar ba ƙaramin tasiri zai yi ba ga harkar ilimi musamman mu gare mu masu ƙaramin ƙarfi. Mm, to haka yake. To sai kuma mu je ga Abdulhamid Bashiru Gwiwa Soba ya ce yau da gobe kuɗin sun yi yawa ga 'ya'yan talakawa ga 'ya'yan talakawa don haka muna fatan gwamnati za ta rage kuɗin idan har ana so talakawa su biya ba tare da wani takura ba. To Ibrahim London Uba ya ce idan har gwamnatin tarayyar Najeriya tana son kawo ƙarshen taɓarɓarewar ilimi a ƙasar nan ya zama wajibi a sassauta wa talaka kuɗin karatu. Domin mm. tsadar kuɗin ne ke jefa matasa zaman kashe wando da kuma bayar da cin hanci domin cin jarabawar. to sai kuma abubakar kawo girgire ce tabbas ko shakka babu wannan karuwar farashin jarrabawa ta wayek da neko har ma da jam na da daga cikin abubuwan da take sawa 'ya'yan talakawa take taka musu birki kan kokarin su ci gaba da karatu a makarantun jami'a don haka muna addu'ar allah ya sa mahukunta su sassauta wannan abu don sakarwa 'ya'yan talakawa marar yin karatu To Buhari Yahaya Unguri ya ce hakika wannan matsala ta karuwar farashi na waɗannan jarabawa na daga cikin abubuwan da ke takawa eh, 'yan talakawa burki wajen ci gaba da karatunsu mm. ya ce Allah ya kyauta. Amin amin. To sai Mahmud A. Adam ya ce Assalamu alaikum barkanmu a gaskiya kuɗin ya yi yawa musamman ma ga yadda talaka ke fama kuma babban abin haushin ba kuɗin ba ma wato faɗuwa jarrabawar da mutum zai yi wadda dole sai ya sake biyan wani kuɗin zai sake yin yi ko kuma ya gyara ta saboda haka ya kamata a sassauta gaskiya. To ga Nuru Musa Shuwa ya ce salam yau da gobe a gaskiya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta rage kuɗin WAEC da Niko amma na share fayan shiga jami'a kuma wannan duk yaudara ce kawai Allah ya sa a gyara. To amin. Uh, Shamsu baban Sadiq malamawa ya ce yau da gobe a ganina a yanzu kuɗin sun yi yawa ba ma yadda muka yi namu ba kamar yadda muka yi namu ba a shekarar 2005 duk duk da cewa komai ya canza amma ya kamata gwamnatin Najeriya ta duba yanayin da muke ciki na rashin kuɗi da tsadar kayan masarufi so sai ga babaye gambo da magaran Nijar ya ce ilimi lantarkin duniya hakika mm. wannan mauru'in naku mun ji daɗin sa mm. mu dai fatanmu a nan gwamnati ya kamata ta bi kowace hanya don gyara fannin ilimi mm. to sai kuma mu je ga sako na gaba sanusi ahmed ya ce asalamu alaikum yau da gobe Uh, ni dai a ra'ayina gaskiya kudin jarabawar jam ya yi yawa ya kamata gwamnati ta ke biya wa waɗanda suka yi nasarar cin wayek da ni ku kuɗi kyauta uh, ku tashi lafiya daga muhammad To barista Hassan Shole Maskandar ya ce yau da gobe ai biyan kuɗin makaranta gaba ɗaya na sakandare shine ma yake da amfani akan biyan kuɗin jam. sam sam ba shi da amfani tunda lokaci ba za a kaga mm. lokaci ba za a sai dai ka a wa yaran masu kuɗi ku mm. tashi lafiya filin yau da gobe. Mm. Eh, to mun gode sosai. To sai sako na ƙarshe da zamu karanto kafin ƙila lokaci ya sake ba mu dama shine sakon Rilwanu Ibrahim London Uba ya ce bari in faɗa muku gaskiya Najeriya baki ɗaya ba inda ya kai jihar Adamawa tsadar kuɗin karatu ba wai ne ku da waye ba ma kaɗai. Mhm, za mu bincika ai inda mu ne to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni yanzu bari mu ji yadda ɗalibai ke kallon maganar duka a koyar da su sunanki sunana fatima lawal hassan ina da ne to ni na bana so kuma subject ina bana so shine home economics kuma bana son home economics saboda teacher tana nuna min bambanci ko da ta sa wasu mutane abu ba taɓa na a ciki ba kuma ko da a ce ta san zan iya ba ta taɓa sani in yi ba to hakan yana hana ki iya zana jarabawan home economics ki ci ko kuwa me ke sa ki baya hana ni in ci jarabawan home economics so kina ci sai dai kawai baki san subject din ne saboda ana bambanta tana aji ko da a ce zan iya ba za a saka na ba kuma amma hakan bai hana ni cin jarabawan economic sukuya a ce an mu ba na ganewa in dai ita ce za ta yi ko da a ce za a yi jarabawa sai in koma ga littafi suna na mr a umar saboda da ba na so shine agricultural science don saboda cicin bata iya cicin ba ba ganewa kuma ba ta tambaya ta gama cicin cewa ka gane ko baka gane ba sai ka tafi kuma ko na yi CHS ko exam ba na ci saboda da yake bani walifin shi kaɗai sai kuma ta cika allo da notes kafin ma ka gama rubuta za ta goge report ɗin kafin ka gama kuma ba ta bayani kuma a exam ko na yi reading ko ban yi reading ba zan gane sosai ba shi yasa bana san agricultural science tana duka tana duka to kan wani dalili da wani dalili ke sa ta yi duka in ka yi felin exam ko ca test za ta dike ka to ba kwa tambaya ne a cikin aji don ku fahimta ba ma tambaya don saboda muna jin tsoron tama sunana ibrahim abdullahi adda subject ɗin da ba na so shine economics abin da yasa bana son shi shine in ya shigo aji sai da ɗaura fuska kamar bosaka, ya yasa sai ga shi bai ma mana ba haka kuma ya tambaye question duk mu ce kai mun gane saboda kan muna tsoro ba mu ce mu ce mai ba mu gane ba ya zo ce zai iya dukan mu haka abin da yasa kai ba ma san shi kenan sai ga in ya tambaye question ka ansa sai ma ya iya ce ma ba haka bane saboda ba ka faɗa ba daidai ba sai ya duke ka haka kuma yawancin mu duk ba sa san shi ma sai yasa kai economics din kawai ma bai ma mana ba ne ba isa ba ma masan ma ya shigo ma ajin amma bai ma zo ma jin daɗi ma muke yi karawa da class ss1 ne sunana alawiyar muhammad abdullahi ina aji na primary 3 da a malamai na na fi jin tsoron islamic teacher kuma ban sakewa wani shi kuma ya cika duka a kai ni ban san duka a kai yana sa ni ciwo to me yasa yake yin duka ko irin baka karatu da karfi haka sai rike ka <laughs> duka ka manya to bari mu je ga su ma iyayen yara mu ji wani abu suke ji akan wannan al'amari assalamu alaikum a matsayina na uba a wasu lokuta gaskiya malamai suna wuce guna iri akan maganan punishment din yara aji wasu lokuta kuma mu laifin mu nemo iyaye mukan nuna ma yaran mu soyayya fiye da kima kuma shi tarbiya ba karatu ne kaɗai ba tarbiya yana haɗawa da abubuwan yau da kullum na rayuwar ɗan adam yaro wajibi na tsawatar mashi lokacin da yake bukatun kuɓa na gyara kuma nuna mashi laifin da ya yi a lokacin da ya kwata san cewa lallai wannan abin da ya yi laifi ne amma kuma idan aka ce an an an ba a yi ma yara hukunci ba to kaga kina yara su tafi karazube ba tare da su samu kyakkyawan tarbiya ba wanda ya yana daga cikin ginshikin rayuwa to a matsayin na uba hukuncin ake ɗaukan ma yara wasu lokuta shi malami yakan shigo cikin aji ba tare da ya shirya ba ba ma na cikin wata damuwa wadda yake ba a san da ita ba ya shigo cikin aji cikin fishi ko na bata mishi da hanya ko gidan shi ko wani abu makamancin wannan to zai iya ɗauka wani hukunci kan yaro wanda bai kamata ba amma mu kuma matsayin mu na iyaye dole ne mu wa malaman adalci saboda haƙƙi ne wanda yake kan mu mu ɗauka ba su Allah ya ba su dama suka ɗauka mana to ba za mu ce musu komai ba sai dai mu taya su da gyaran tarbiyyar tun daga gida wajibi ne mu a matsayin yi muna malamai eh, mu cewa malamai ba karamin muhimmanci suke da shi a tasirin rayuwarsu ba kamar matsayin mu iyaye haka su ma malamai suna matsayin su iyaye ne kuma dole mu girma malaman malaman ƴaƴanmu saboda su ma yaran su ga ma wannan ke musu su ma su girma su bangaren ehm, punishment da ake ba yara a makaranta a cikin aji a kwalashin da ga malami na gyara yaro ba zai iya samun daman da ya daga hannu ya tambaya ba kuma baya samun nutsu da ya tsaya fahimci abin da yake nufi ake koyar da shi a aji su malamai yana da kyau a ce su fahimci wa'anda suke tare da su matsayin su da kuma labarin su na understanding ba kullum shi ne ka ɗauko bulala katuwa ka rike a hannunka ba yaro na tsoronka in yana tsoronka ba yadda ya fahimci abin da kake koyar da shi a aji wajibi ne ka bi shi ta hanyoyi na diplomasiya wato na hanyoyi na kwarewa kamar yadda ka koya a wurin karatun kafin ka zama malami ka amfani hanyoyin da zaka jawo yaran a jikinka ka nuna mishi cewa kana koyar da shi ne abokinka ne kamar sa'anka ne a matsayinka na malamin shi to a tunan ne yaro zai ji daɗi ma'amala da kai ya ganka yana tsalle har ya samu ya fahimci da kake kokarin koya mishi amma duka ya wuce gona da iri har ya zama cewa ana jin ciwon yana ciwo ko kuma kyara zama cewa yaro ba zai ma samu nutsuwar da zai fahimci abin da kake koyar da shi ba akwai lokacin da yarinya na ta zo take min kwamfanin cewa gaskiya ita ce na masu malamin su a aji ita gaskiya ba sa gane mami take koyar da su a kawo musu wani da na bincike nake bincike ne ta na gane cewa ya malama ta cika duka komai duka komai duka da an yi abu da ni duka wani ba na duka ba su take duka su sai yaran gaba iskar ɗane ta suke har suke a filin cewa a canza musu malama to kaga irin wannan mai bai fahimci idan aka sa gaba ba wannan daga cikin abubuwan da suke faruwa kenan amma idan aka samu kyakkyawan alaƙa tsakanin ɗalibi da malami akan samu kyakkyawan karatu ɗalibi da fahimcin da karatu ke tafiya kuma malami samu sauƙin koyar da ɗalibi sau da ina kira ga malaman mu da mu iyaye mu asa ido sannan kuma mu ba malaman mu muhimmanci a wurin a wurin mu sannan kuma su malaman su gane cewa ƴaƴan nan da ake suke koyarwa da kuma yaran da suke koyarwa nan su sa tasiri ko su sa haƙi a kansu na kulawa da kuma yi musu adalci akan abubuwan yau da kullum wannan shi ne. To malaman kuma me suke cewa akan wannan abu bari mu ji yadda abinta Ibrahim ta yi da su. Malam a matsayin ka na makaranta mai zaman kanta makarantar boko shin wani tsari ne ko kuma wani jadawali ne a cikin karatu cewa a duki ɗalibi idan ya yi laifi ko kuma a masa horo wanda ya wuce kima alhamdulillah shi horo a matsayina na malamin makaranta kuma yadda aka karantar da mu daga makaranta kafin muka zo muke karantarwa horo bai takaita kan duka ba kuma duka ba shine mafi ƙololuwa na horo ba to yana daga cikin ɗaya ne daga cikin abin da an ƙarrara a ƙasanmu za a iya yin duka to amma duka a ƙasanmu nigeria to amma dukan ba irin dukan da mutum zai ji rauni ba ko kuma ya wuce kima ya shiga cikin haƙƙin shi mutumin ba to amma a shi yaron ba to yanzu a makarantun kuɗi a ƙasanmu kwata-kwata ma duka mun cire daga cikin tsarinmu babu duka a cikin tsari akwai appraisal da za ka yi a cikin aji wanda shi yaron da ya yi laifi zai ji zafi an ɗaga 'yan uwan shi an yi musu yabo an yaba an yaba musu saboda wani abu da su suka yi shi bai yi ba shi kuma an kyale shi wannan kadai ya ishe shi ya ji shi bai yi daidai ba to wannan ma kaman baka ganin kaman tsari ne wanda zai iya don kwafar da um, ɗalibi ya sa shi ya ji kaman ba a san a cikin aji a'a wannan tsari ne wanda zai iya tada shi in yana da kishi idan shi yaron yana da kishi kuma a cikin tsarinmu yanzu shine ko abu kaɗan ya yi mai kyau ana so ka yaba mishi ka zo da kyauta irin kamar sweet haka da sauran wasu abubuwa da za ka iya ba yaro na kyauta a cikin aji idan ya yi wani abu na a zo a gani ko da ɗan kaɗan ne sai ka ɗan kambama shi ka ba shi kyautan to wannan zai ƙara mishi ƙarfin gwiwa idan nan gaban an tambaye shi ko kuma ana buƙatan wani abu daga gare shi zai ba da wanda ya fi na da wani mataki kukan ɗauka idan an kawo muku ƙarar wani malami ya wuce gona da iri akan ɗalibi da hukunta shi ito eh gaskiya idan malami ya hukunta yaro in ya wuce kima za mu yi ma malamin fada idan an yi mishi fada bai ɗauka ba za mu ba shi kweri in mun ba shi kweri in halin shi yayi yawa za mu kore shi daga makaranta saboda zai kawo mana bakin jini kuma zai kwafar da yaranmu wurin su zo ba sa son makaranta hmm, to gaskiya ku bai kamata a ce an daddake su har sun zo ba sa son makaranta ba ko su tsani darasin da ake musu ah, hafsat ah, bello kin san yawancin mm. irin wannan abin da ke faruwa zaki ga cewa anan dan kama dukan shi fatashin hankali ne so ba karami ba bare bare malami ya kirba shi a makaranta saboda ka in ya kirba shi ko zai kirba yake shi ai ko ya kirba yake shi dan ni mm. akwai wanda na sani ma mm. ya da ki yar shi mm. da na san yadda yake shi to shi kan shi ma tsoro yake ji bai yata tafi makaranta saboda tana zuwa makaranta za a ga shati a jikin a ce mata me ya faru kuma ana ganin taban nan za a je a kirawo shi kuma kaga za a iya kwace wallahi yanda. saboda ai duka ba shi bane gyara eh to bari yanzu a shi sa muka ce to bari mu nemo masanin halayyar dan adam shin yaya duka yake ko rashin shi yake tasiri a halayya ta dan adam shin zai iya tsanar abu ko ya so abun shine muka lalubo masanin halayya wato dr mai kano madaki salamu alaikum dr to barka da warhaka sai dai ina ta jin yau kaman kana wurin da iska take eh, To, to, to yaya eh. in, in, in ka shiga hands free sai ka cire ta shine sai ka ji lahiya lau sai mu ji ka da kyau. A ba hands free ne oh, ba. To yanayin network kenan. To, to muna godiya barka da shigowa yau ma. <laughs> barka da shigowa dakta. Yawwa, ina jin ta hajiya. Yawwa. Lafiya, lawan layi. To, muna magana akan yanda ake ruwan tsabga dama kai ma kana kai ma kana koyarwa dai dai kai a jami'a ne amma ku dama a sakandare ana ruwan tsabga da firamare a yara ruwan tsabga a zane a zani kaman wancan makon da ya wuce akwai wani bidiyo da ya dinga yawo wata yan yara yan mata suka yi latti ne ko suka yi makaranta suka yi zuwa a satin hutu ba shine fa aka in kaga yanda ake zane su ake zane su wai waye sai ya faɗa a nan to ne yau kai ka gan shi ko to shine muke son mu wannan abun yana taba karatun yaran nan maimakon a samu abin da ake so kila sai duk a bata goma ɗaya bata gyaru ba ko ko dukan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa karatun ya shiga a tarbiyya ta dan adam duka baya cikin hanyoyin da aka yarda da su a wa dan adam tarbiyya duk lokacin da wani abu dan adam yi wani abu na kuskure musamman idan yana mataki na yaro mm. abin da yake nema nasiha da ja a jiki da ya masa abubuwan da ya kamata ya yi don a yi building din confidence ɗinsa ba sai da zan fasara da hausa. Eh, wato a gina masa ƙwarin gwiwar kansa da kansa. Na'am, hmm. wannan shi ne zai taimaka masa ya gane cewa ga abu mai kyau ga mara kyau. Hmm. Sai an gaya masa ga gaskiya a yadda zai zama mutum ga yadda zai girma ga yadda zai zama wane ya zama na dukkan maganganun da za a yi masa hmm. masu sauƙi ne masu hmm. tausasawa masu nuna manta waɗanda suka bi hanya ta gari suka zama mutane na gari hmm. waɗanda suka ci cimma wasu abubuwa na rayuwa wanda kuma zai yi duk kallon a matsayin model hmm. ko abin kwatance ko abin misali wannan ne zai taimaka masa ya gyaru na akwai yanayi amma da yakan zamanto idan yaro ya kasance yana yawan rashin yin abin da ya dace ya yi sai an dan ja an tirza an tauna an furza an nuna masa an ji haushi an nuna da ya dai ba ko ta bacin rai ne ko ta hmm. nunawa a fuska ko ta gaya masa a baki abin da yake ba daidai ba ne hmm. amma duka zagi mari bulala baya haifar da tsamin ido da tarbiyyantar da yaron da bai da bai kai wani munzalin da zai gane me yasa ake dukansa ba in fact hmm. idan ka ci gaba da dukan yaro akan laifi da yake yi a gida za a kai matakin da zai zamana ya saba da dukan zai ga mm. ya ma menene ai duka ne. Mm. Sai ya kata abu yi. Sai gaba ɗaya maimakon ka gyara shi ka garar da shi maimakon ya ba hanyar da ya karkace mm. maimakon ya cimma burinsa ya lalace amma idan ja a jiki ne da nuna masa misalan da suka dace da gaya masa abubuwan da ya kamata mm. da sa ya ji kunya idan ya yi abu to shi ne mm. hanyoyi da a duniya suka tabbata na cewa in ɗaya abu a hana shi kaza a hana shi kaza a hana shi kaza domin kila wasu abubuwa da yake bukata ya dauka da muhimmanci a rayuwarsa idan hana shi yin shi to zai zama na bai daɗi ba mm. zai zama yana kokari ya ga ya daina abin da za a hana shi ko samun waɗannan abubuwan da yake samu ya cimma burin shi na mm. rayuwa oh na kamar kamar kamar in na fahimce ka duka ba ya eh. daga cikin hanyoyin da ya kamata a yi amma akan yi ɓata rai mm. akan yi hukunci na zauna a nan akan yi eh. hukunci to ka tsaya a nan sai kai kaza aka yi hukuncin da zan baka abu kaza ba sai lokaci kaza aka yi mm. hukuncin oh, na na rage kuɗin da nake baka na tara aka yi mm. hukuncin mm. daga yanzu abincin da nake baka in zan baka kala uku kala biyu zan baka amma baya cikin abin da ya kamata ka rahama yaro abinci ko ka rage yawan abincin da kake shi ko kai masa bulala ko ka mare shi ko ka da shi wannan kurakurai ne kawai da mutane suke yi musamman a kasashe irin namu na Afirka kaga kamar yanzu ni ina son bata ma yaro na rai na san yana da dan abin shi na game to in akwai lokaci awa kaza da yake game in awa biyu da nake bashi a rana in ce a to yau yau minti yau ko minti ɗaya ba za ka yi ba yawwa to ya bujin haushin wannan yara ma anan mm. yanzu da yake sun saba da kallon katun ko eh. na katun sai ka kashe tibo mm. da ake eh ka tuge to yau ba za a kunna tibo ba za a kalli katun ba ba za a yi saboda an bata babare eh Mm. yana ganin wani suna kallon shi kuma an hana shi eh, yana kallon wani suna kaza shi ba a bashi dama yayi ba yawwa ne zama wani abu da zai sa ya kansa faɗa ya ji haushin abin gobe kuma ya daina abin da yake ganin ba da mm. gobe yana ga rayuwarsa eh to to yanayin yanda eh, wannan za ga malaman nan su kama su ta jibga su sai kaga kaman har da gayya kaman ina ga in yaro ko mummuna ne ina kaman an fi zane shi fa ai da ba mutane ne wani lokaci mm. ba ta fahimtar malaman da suke kai wa 'ya'yansu su koyar da su a mafi yawan lokuta yaran da kake kai wa malami shi mm. malamin ba ka yake jin haushi ba kai yake jin haushi mm. domin dan da mm. ka kai makaranta ko tukila shi ba zai iya kai ɗansa ba abin da ka yake ci shi wataƙila yayansa ba su iya ci ba kuma da yayansa sa su wata yayansa ba su iya tawa ba duk waɗannan kasan abu ne wanda tun da yanayi ya zama na al'amura sun yi zafi a ƙasa ta nauci ya yi tsanani ah, rayuwa ta yi zafi sai zama mana kawai marasa shi suna jin haushin mafi yawan lokuta masu shi mm. to idan yaya suka zo sai ga kamar ana musu hukunci kamar da wani abu a zuciya ko gilli ko mm-hmm. jin haushi mm. ko baƙin ciki ko takaici ko mm. ina ga ni ba ni da shi dama ai dama yaron ya samu za a kawo shi a mota a ajiye shi za a ba shi abinci ya ci za a yi kaza za a yi masa kaza za a yi masa kaza za a masa kaza zai sa rigar makaranta mai kyau za a ba shi takalmi mai kyau ya sa wannan abubuwan su suke dawa wasu malaman idan suka tashi hukunci da haushin rayuwar duniya da Allah ya sa suke ciki. Mm. Kuma suna da sai huce akan yara Sai su tafi extra mile sai su kuma da bai dace su ya'ya ba musamman a matakin da suke mm. idan suna kokarin gyara musu rayuwa. Mm. To amma misali uh, su iyaye uh, idan ka san akwai inda zaka ga in an daki 'ya'yansu za su ruga su je makarantar su ta rikici shi kuma yaya sai ka ji an ce kai wannan can da kawai wai an daki dan shi ya tattara wando ya tafi makaranta yaya abin ya kamata ya kasance iyaye kuskure suke yi. Eh dan wani in ya je ma fa sai ya buge malamin. Sai ya mai. da aka yi ba a yi eh. ba musamman a gabansa. Mm. Duka akwai dukan da ya kamata ka ɗauke kai domin ɗanka kake shi a wa tarbiyya. Mm. Taimakawa kuma ake a yi masa tarbiyya. Mm. Misali idan an daki ɗanka an yi masa dukan da ya wuce kima kamata ya ka je da kanka kai kaɗai ka samu shugabannin mutane magana mm. ba ka malami magana ba ba ka je ka faɗa gaban ɗalibai ba mm. ba ka je ka yi rigima ba gaban ɗanka mm. ba ka je ka faɗa da wani ba amma in ka je idan ya wuce kima kana ganin an ji wa yaro ciwo ko kuma ya kai matsayin yana ma jin tsoron zuwa makaranta sai ka je makarantar Mm. sai ka samu shugabanni ka sanar cewa an yi kaza an yi kaza ya kamata a tsawatar mm. da aka daya aka biyu kana da iko ka ɗauki matakin da ya kamata ka ɗauka don kana mm. abubuwan da suke faruwa haka to, yanzu misali wannan magana da muke ta duka din nan mun yi wata tambaya cewa dukan yaran nan sun yi magana kai yaran da kansu ma suka ce sun tsani malaman sun tsani abin da suke koya musu no. ba masu da ra'ayin kwasa-kwasan da ake koya musu ko darussan da ake koya musu shin me haka zai iya yi wa ƙasa illa a kai a ƙarshe to ai kaga wanda an haifar da wani abu kuma wanda ake ganin zai tafi rayuwar karatun ɗama gaba ɗaya hmm. yaro da ya kamata a ce gaba ɗaya rayuwar ta ta ta'allaka wajen yin karatu da mai da hankali wajen inganta tarbiyyarsa to ya ma yana jin tsoron malamansa hmm. wannan kuma yana wanzuwa ne a kan ko dalilin malaman suna yin wasu halayya da yaran suke tsoron su na duka na zagi na hantara na mm. rikirin ya kamata da kuma yin barazanar da suke tsotar da yara ba bisa ka'ida ba idan ya kasance wannan matsala ta faru to dole dole sai an zo an ɗauki matakai ɗaya bayan ɗaya wajen tabbatar da an kwantar da yaro hankali an kuma nuna musu rayuwar ake so a gina an kuma gwada musu cewa abin da ake so ake zama mm. mutum kamar yadda mm. mutane wanda za a kalle su a matsayin misalai a rayuwa suka zama. Ya mm. nuna masa a kuma nusar da shi. Amma malamai waɗannan abubuwa da suke suke zuwa extra mile su tsoratar da yara su gaya masu abubuwan da ba su dace ba. Ya mm. kamata a ce suna yi ba. Mm. Kamar da Bahaushe yake faɗa na kowa ne. Kulawa da shi haƙƙi na kowa ne. Mai da shi mutum haƙƙi na kowa ne. tarbiya haƙƙi na kowa ne amma bai hmm. kamata abu kuma da yin wajen yin ƙoƙarin yin tarbiyyar kuma ya zamana an haifar da wasu abubuwan da ɗan zai zamana bai daɗi a rayuwarsa ba. Hmm, haka, to mun gode sosai dakta Mai kana ma da ka sake ansa gayyatar mu yau ma. <laughs> Mun gode da fatan za ku faɗa a jami'a a daina zazzana yara da Allah a ƙasa ƙasa can makarantun sakandare da firamare. Eh, a'a ku gaya musu dan ai ɗaliban ku suna nan suna malaman suna koya a jami'a ai suna karatu a wurin su yauwa da suke koyar da yara yauwa a gaya musu na gode <laughs> to kin ji fata bakin dakta mai kano ma daki yanzu fatan zamu rage wannan doke-doken sannan kuma mako mai zuwa zamu dora mu ji maganar tsadan nan na jarraba da muka dan tsakalo maganar ta yau yanzu a madadin Hafsat Bello ɗan mai sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu yau da Otko sai Maryam Bashir da take hada mu a Facebook Live Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Yan wasan kwallo ba manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta hasa, yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba.